Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga nan ofishinmu na birnin Yamai a kan mitoci 16, da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da niya ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 na zangon FM a birnin Yamai sai Alfa Radio Kumasi a kasar Ghana. Jama'a barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na musamman wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. To a shirin za ji cewa 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu a game da cikar kasar shekaru 60 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. A jamhuriyar Nijar kuwa shirye-shirye sun kan kama a game da zaben kananan hukumomin kasar na ranar 13 ga watan Disambar 2020. Idan muka sake komawa Najeriya za mu ji abin da ya sa wasu 'ya'yan jam'iyyar PDP a jihar Adamawa bannewa daga jam'iyyar. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba sai sharhin jaridun Ghana. sannan za mu karkare da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to amma dukkan waɗannan sai bayan an sha labarun duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da safiya tare da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin wariyar launin fata ta shiga bukukuwan murna tun sa'ad da shugaban amurka donald trump ya ƙi yin allah wadai da su kai tsaye da sauran ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin fifita farar fata a wajen muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa a daren talata a cleveland ta jihar ohio shugaban muhawarar chris wallace na gidan talabijin na fox news ya nemi trump wanda aka soki lamirinsa akan bai taba kushe ayyukan nuna wariyar launin fata na masu ra'ayin fifikon farare ba da ya fito karara ya yi allah wadai da su to sai dai trump ya yi tambayar wa ake son ya yi wa allah wadai inda dan takarar democrat joe biden ya ambaci kungiyar proud boys wata kungiyar banga masu ra'ayin pp ta farar fata da ke goyon bayan trump shugaba trump ya amsa a kaikaice da cewa kungiyar ta proud boys ku dakata kuma ku yi shirin kota kwana manyan shugabannin kungiyar ta proud boys da ake ganin su akai-akai a gangamin yakin neman zaben trump suna kallon lamarin a zaman alamar amincewa da fafutukar su ta yaƙi da ƙungiyoyin masu sassaucin ra'ayi da aka fi sani da antifa amurka ta ƙi bin sahun ƙasashen birtaniya da kanada wajen ƙaƙaba takunkumi a kan belarus tare da fatar ƙungiyar tarayyar turai ta eu za ta magance rikicin ƙasar na cikin gida wanda zai share fagen saka takunkumi na haɗin gwiwar amurka da tarayyar turai a cewar wasu majiyoyi hudu a jiya laraba a wata agusta kungiyar ta eu ta sha alwashin kakaba takunkumi a kan belarus saboda zargin tafka magudi a zaben kasar na tara ga watan agusta da kuma take hakkin bil'adama to amma cyprus daya daga cikin kananan kasashen kungiyar ta hana yin haka kasar ta cyprus ta bayyana cewa bata amince da kakaba takunkumi a kan belarus ba har sai kungiyar ta eu ta saka wa kasar turkiya takunkumi saboda wani rikici na daban akan haƙo mai da iskar gas na turkiya a gabashin mediterranean wasu majiyoyi shida sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters a makon da ya gabata cewa kanada da amurka sun yi shirin sanya takunkumi a kan belarus a wani yunkuri na haɗin gwiwa to amma london da ottawa ne kawai suka biya ranar talata majiyoyin da suka nemi a saka sunansu washington ta dakatar ne saboda ta yi amanna kungiyar eu za ta iya samar da maslaha ta hanyar sasantawa a taron majalisar kungiyar na wannan makon. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun gudanar da wani zama a jiya Laraba a Washington akan abin da suke ce wargaza tsarin demokuraɗiyya ne a wasu sassan yankin Sahara na Afirka da tasirinsa akan bunƙasar tattalin arzikin yankin da kuma sha'anin kiwon lafiya da ilimi. Ƙasashe da dama sun kauce daga sahihin tafarkin demokuraɗiyya, in ji 'yar majalisar wakilan Amurka Karen Bass, shugabar kwamitin majalisar mai kula da Afirka, kiwon lafiya, 'yancin ɗan adam da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. bas ta ce taɓarɓarewar demokuraɗiyya ya haɗa da taɓarɓarewar sahihi kuma ingantaccen zaɓe ke hakkin faɗar albarkacin baki tauye ɓangaren adawa daga kalubalantar gwamnati da kuma raunin bin doka da oda. Most concerning is the situation in Tanzania, which I recently addressed in House Resolution 1120, where current leadership is repressing the opposition and... Ta ce babban abin damuwa shine yanayin ƙasar Tanzania, wadda na yi bayani a kansa a zaman majalisar na 1120 inda shugabanni masu mulki a yanzu suke tauye wa 'yan adawa 'yancin bayyana ra'ayoyinsu da gudanar da taruka a wani yunkuri na kai tsaye na ci gaba da rike madafun iko mun ga irin haka a kasar ivory coast inda bangaren zartaswa yake halatta ayyukan da suka saba wa tsarin demokuraɗiyya wasu ƙwararru da suka ba da shaida a zaman majalisar sun bayyana samun koma baya a ƙasashen. an maido da wani uba ba amurke da ɗansa da ke cikin iyalan mutane bakwai da suka bar gida suka shiga ƙungiyar is a syria inda aka caje su da laifin ƙarfafawa ƙungiyar ta'addanci imran ali mai shekaru 53 da uku da ɗansa ɗan shekaru goma sha tara mai suna jihad sun gurfana a gaban kotun tarayya a florida a ranar talata inda aka caje su da laifin taimakawa ƙungiyar a cewar takardun bayanan kotun mutanen biyu sun ba da kai suka kuma mika kansu ga dakarun yaƙi da ta'addanci a siriya da amurka ke goyawa baya kusa da garin bawus na kasar ta siriya a cikin watan maris na shekara ta 2019 a daidai sa'ad da daula ta ƙarshe da ƙungiyar ta'addancin ke iko da ita ta faɗi. yanzu kuma sai taskar rahotanni. Yau ɗaya ga watan Oktoba Najeriya ke cika shekaru 60 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallakar ƙasar Birtaniya. A albarkacin zagayowar wannan rana wakilin muryar Amurka a mai Yusuf Abdullahi ya zanta da wasu 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar domin jin yadda suke kallon matsayin ƙasar shekaru 60 bayan samun 'yancin kai. Sunana Usman ɗan Kano a matsayina na ɗan najeriya wanda yake zaune a wajen najeriya yawa wannan shekaru 60 da najeriya ta yi na samun yancin kai shekarun kwaɗo ne da ya fito daga cikin ruwa ya faɗa cikin ruwan zafi a afirka ma zan ce gaba ɗaya ba wai najeriya kaɗai ba gaskiya batun yancin kan ne a takarda yake saboda ba na man cewa akwai tsohon shugaban ƙasa kan da da yake cewa an ce an samu an ba da yancin kai a takarda shekara hamsin a lokacin ya ce amma ba wani taimako ko wani kwalta haka ko titi da za a ce su turawan sun yi misali wanda suke mana eh, mulkin mallaka din to kawai batun mulkin eh, yancin kai a takarda ne yawanci ake ba mu shi wanda ko me za mu yi wanda na ci gaban al'umma ne su turawa in ba su so ba to lallai ba zai yi ba su dai ɗannan yawanci shugaban gaskiya kai na turai ne sai dai wanda ce zai kuma zai wani kokari sai ga abin ya zama an kau da shi ba yadda yake so suna na nuhu umaru an fi yana da nuhu dan zariya sosai to gaskiya ba murna ya kamata mu ba mu tsaya mu ci gaba da duba abubuwan da suke faruwa na irin wannan rashin kwanciyar hankali in ka tashi za ka guri baka da kwanciyar hankali kai baka da shi yan wanka baka da shi kaga sabani kenan ni ne muhammadu mujtaba mazaunin nijar dan najeriya najeriya dai mu sunan mun samu yancin kai ne amma ba mu samu yancin kai ba ba don komai ba sabida wannan hali da muke ciki misali an yi zaben gwamna satin da ya wuce da aka yi zaben gwamna satin da ya wuce kafin a yi zaben nan turawa sun yi ma najeriya gargadin cewa idan najeriya ba ta kokari ta kyautata zaben nan ba akwai matsala sun bari an yi zaɓe mai kyau saboda suna jin tsoron turawa har yanzu mu Najeriya muna bin umarnin turawa ne kuma sannan akan maganan harkan tsaro harkan tsaro wallahi harkan tsaro har yanzu harkan tsaro Najeriya ba ta san abin da take akan harkan tsaro ba yawwa akan harkan tsaro kana ganin ma gwamna gwamna gwamna nan gwamnan Borno an kai mashi hari an kashe jami'an tsaro sama da mutum goma sha biyar jami'an tsaro to ina kuma ga sifilan talakawa mu talakawa me mu talakawa sai dai mu dora nan mu a kafur mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsada saboda wallahi maganar tsaro babu yanzu a Najeriya shinkafa shinkafa shinkafa ya fi dan Najeriya daraja shinkafa wannan shinkafa dai ya fi dan Najeriya daraja idan mutum ya dauko buhun shinkafa zai ketare boda za a biyo ka da bindiga a harbe ka kuma an harba banza ba abin da ake yi to menene amfanin muna zaune bayi shugabannin mu sun mai da mu bayi ba mu san abin da muke ciki ba wasu 'yan najeriya mazauna nijar kenan a tantaunawarsu da yusuf abdullahi a birnin yamai jiya laraba wa'adin karɓar takardun mutanen da ke sha'awar shiga zaben ƙananan hukumomin da za a yi a jamhuriyar nijar a ranar 13 ga watan disambar 2020 ke shuɗewa kamar yadda kundin zaben ƙasar ya yi tanadi sai dai da alama a yankin da magaram jirgi ya bar wasu a tasha kamar yadda za a shi a wannan rahoto na tamar abali. To yanzu dai eh, mun ida gaskiya dai eh, abin ya yi sauki. Kau ka zai ce targe mu ka zai ce guda uku wanda mu yi ba shine za mu complete kawai yanzu. tun da akwai yawan ga eh, sati guda wanda za ka je kana berbiyan kanka wani ga kaman a departama kuma akwai dijiyar kuma a gubernora wanda za ka je kana berbiyan an akwai wata problem kana aika sake ka kawo kasa. Ko wahala ce biki sha. Paske a yadda ni dai na ɗauki ɗawainiyar partikin namu in muka zo zuwa da sauwa prokin firar ne ke yi sai dama dama sifcici dar malaman ne nake ga kamata a ƙara lokaci don saboda an ka ƙara lokaci kuma sai gwamnatin kanta ta yi ɗora komite a nan justice inda ake samun error sai an yi korije a kai wa president sa hannu shi ne kaɗai matsaloli sai dai a cewar habibu isufu na npr jamhuriya a bangaren su komai ya kammala alhamdulillah duk inda kuma da kan muna da kandida kin mu a ciki president eh, titular da siplayan don ko komi da komi fars a shirye muke tuttule komin eh, za mu yi firantan kandida insha Allah fuske eh, muna ganin eh, akwai alama ta kyau ni ina cikin 'yan takara takara nake ta region saboda vil na yi to gaskiya eh, an yi shekara goma to alhamdulillah ya isa a ba wasu su taba su ma saboda abin ba na mutum guda bane muna da depute wadanda suke takara ma a local doka ta ba da kai takara biyu kana iya kayi conseil regional kuma ka yi deputation duk yan takarar mu za mu biya caution ko na ce ma caution eh, za mu biya su wannan ba matsala insha Allah duka ana a shirya ake Ibrahim Manzo na PSD Basira ya ce wannan lokaci bai ishe su sun hada dukkan kan takardunsu ba. Ba yiwu a ce kun mun kammala shi tun da a da suka gaya mana suka ce parti guda uku ne a cikin duka nan da magaram wanda ya zama to suka kammala amma dai a da suka jami'an muni in Allah da komai da komai zai kammala amma dai abin da nake son kwatanta kamar takardar aihuwa takardar zama dan kasa wanda ake cewa nationality da kaze judiciaire kwa ta justice ko su wannan an kammala su kai akwai wanda ya zama to aka yi dan gaga wajen sunan uwa ake ji za a yi rectification titular da suppleant ko ne na da takardun ba wai wawware ba ake an samu matsaloli na takardun haihuwa wanda a bayanin da Muhammad Lawali na ma'aikatar da ke kula da takardun haihuwa ya yi babban matsalar da aka samu shine sakaci na 'yan takara. A matsayin mu na ma'aikata mai kula da harkoki na takardun haihuwa abin yana bamu mamaki bai kamata ba kuma wannan mm, zaɓe ba yau ba ne ba ake zancen shi kuma aka kawo lokacin da za a yi shi kenan tun mai son ya zama dan takara na zaɓe ya kamata a ce takardun wannan tuntuni ya yi su ya kare ya aje su kinan da lokaci ya yi kawai ajiya ne za a yi mai abin mamakin sai ana yau delay limit a lokacin ne za a yi ta gudu zuwa justice a ce za a yi takardu abin da bai kamata ba kenan a matsayin mutane wanda za su yi wakilci 'yan kasa ya kamata a ce su ma sun tashi tsaye sun kula da harkokinsu. tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger a gaida tamar za mu sake komawa najeriya Wata takaddama ta kunno kai a jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Adamawa inda wasu 'ya'yan jam'iyyar suka balle tare da kafa sabuwar tafiyar da suka kira RPDP. Wakilin muryar Amurka a jihohin Taraba da Adamawa, Ibrahim Abdulaziz, ya yi kuma na karin bayani daga Yola. Kusa an yi raba daidai a tsakanin jam'iyyar pdp da kuma jam'iyyar apc inda su ke da jihohi uku a arewa maso gabashin najeriya pdp ita ke da jihohin adama bauchi da kuma jihar taraba yayin da ita ko jam'iyyar apc ke da jihohin gombe yobe da kuma jihar borno to sai dai kuma fa yayin da ma ake haramar zaben shekarar 2023 da alamu wata sabuwa ce ke kunno kai a jam'iyyar pdp inda wasu fusatattun 'ya'yan jam'iyyar pdp ke ballewa a jihar adamawa tare da kafa wata sabuwar tafiya a jam'iyyar da suka kira rpdp waɗannan fusatattun 'yan awarin ta pdp tuni masu kafa shugabannin su tare ko da bada sanarwar cewa sun kori halattaccen shugaban jam'iyyar barista eti shehu a wajen wani taro da so gudanar a ofishinsu mr yatan bugi da ke zama mukaddashin shugaban wannan rpdp ya ce rpdp ba jam'iyya ba ce to amma kuma wani bangare ne na jam'iyyar pdp rpdp is not a new party is a faction of pdp trying to bring reforms because of the wrong that has been committed a cewarsa mun kafa rpdp ne domin mu kawo gyara a jam'iyyar pdp rpdp ba sabon jam'iyya ba ce a mu wani bangare ne kawai na jam'iyyar pdp a cewar mukaddashin shugaban wannan tafiya ta rpdp HO is supposed to register with the RPDP in his ward. To sai dai kuma da suka yi da martani shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adamawa sun nesanta jam'iyyar ta PDP da waɗannan 'yan aware. Barista Eti Shehu da ke zama shugaban jam'iyyar pdp a jihar adamawa ya ce ai waɗannan ba halittattun 'ya'yan jam'iyya ba ne ba na kungiyar rpdp ni ba dan rpdp ba ne ni dan pdp ne don wasu 'yan kungiya sun ce sun kore ni misali yanzu kamar ni ban taɓa yin apc ba ina zaune ana matsayina na dan pdp in ce na kori buhari kaga ya zama shirme ba na kungiyar rpdp na san ko rpdp ba jam'iyya ba ce ma ai ƴaƴan jam'iyyar ku ne kana nufin su ƴan rpdp sun bangare muku ne ko kuma abijarun ƴaƴan ku ne mu ba mu san su ba ba mu da wasu yaya a wani kungiya in kai dan pdp ne kai dan pdp ne in kai dan rpdp ne kai dan kungiya ce tun da rpdp ba jam'iyya ba ce ba mu kowa kuma zai iya sa kowane riga to amma an ga yawanci akwai kusoshin jam'iyyar ku da suke cikin wannan tafiya ko kuma kungiya na rpdp da suka dakatar da kai eh, misali akwai irin su dr ardo dr ardo na taba nuna maka yanzu kuma zan sake baka ba ko ne a tafiyar pdp kuma dr ardo dama can da mazaɓar shi suka kore shi a rubuce yanzu zan baka takarda korere ne a jam'iyyar pdp daga mazaɓarsa dalili lokacin zaɓe ya zo ya gaya wa mutanen mazaɓarsa cewa jam'iyyar apc ta bashi kuɗi don haka a zaɓi jam'iyyar eh, apc a shugaban ƙasa da gwamna ya ce a zaɓi bindo saboda bindo shekara hudu zai yi amma an zaɓi fintiri zai yi shekara takwas shi kuma yana so in bindo ya gama shi ma zai siyasa. koma da menene yanzu kan lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai tsakanin waɗannan ɓangarori biyu ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya A gaida Ibrahim Abdulaziz, kada shafa wannan shiri na musamman na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. A jamhuriyar Nijar kungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da karfafa matakan samarwa na kasassu aikin yi da nufin kare su daga fadawa sana'ar bara. akan haka ne wasu kungiyoyin kasa da kasa suka ɗauki ɗawainiyar koyar da wasu masu bukata ta musamman sana'o'in hannu waɗanda suka haɗa da kanikanci gyaran wayar tafi da gidanka da ɗinkin tela a birnin kwanni shugabar kungiyar guragu madam ado zainabu abdallah ta yi wa wakilin muryar amurka haruna maman bako ƙarin bayani akan wannan shiri yau da wata shidda akwai proje ɗin da ake cema odi consortium ita kuma odin nan tallafi take samu daga voice oxfam voice suka ce bisa kai ga masu rauni suke taimako to a nan kwanni ni na yi jagorancin wannan mun ka samu atelier guda hudu kowane atelier da fannin da ya fi kwarewa akwai masu ɗinkin tela akwai masu gyaran moto akwai masu gyaran salula kuma akwai masu yin lakarai su goma sha uku mace bakwai a ciki a ateliyan ɗinki mutum hudu ateliyan gyaran moto mutum biyu a ateliyan lakarai inda ake yin lakarai su kuma mutum uku da a ateliyan gyaran salula mutum hudu to yanzu mun yi wata shida da aikin nan kuma kowane wata ana ba su ɗaliban jika uku na taksi su kuma wanda suke koya musu duk sai daidai yadda kake da ɗalibai inda yawa gare ka kana da jika ashirin da biyu in ka ɗan a gare ka kana da jika goma sha uku a wata haka an kai wata shida yanzu da yake aiki ya ƙare shi ne wanda suke tallahin sun ka ce su bu siyar yarda ba a zo a yi horo a gwada musu cikin tele su ji shi a radio da mutanen da an ba su horo kuɗin da an ka bada tallafi ga inda zai zo wanda an kai ma tallafin sun ci more shi shine yanzu ake na ana tambayar ɗalibai mi sun ka gane ni abu su gane ba kuma ga kamata su yi su tarbi mutane wanda suke son aiki gare su bayan an ba su wannan horo eh, menene shi projen da ke tallafawa yake son ya cimma kun san a ƙasar mu Nijar duk yawanci daga kana da ɗan eh, rauni ka dan gaje ki sai ka ce ka ba da dogara ga bara shi ko projen ga so yake rage barace-barace ya yi son yana kawo yana koya yana ba da tallafin shi don saboda a rage bara cikin kasan mu ta Nijar yanzu wanda ya iya dinkin tela mi zai kai shi bara an ba shi kayan aiki na tela dole zai zamana ya yi jallin shi yana samun abin da ya rike ga baki a hannun shi kuma wanda yake gyaran salula an ba shi jalli na gyaran salula ai dole zai zama ya gyarace gyara su tunda ko kakani ni na taba magana da wa'ansu cikin masu gyare gyaran nan na zo na iske an kama shi shika uku na gyaran salula to in ka samu jika uku ga mutum guda ka sake wani ya zo jika biyu wani ya zo ɗari uku haka na ai kana samun abin da zaka ci da a inyi shi yasa ne ake so a rage a rage man mandisite din nan inji nasara to yanzu ana iya cewa ga horon da aka so ma ba su zo ke yanzu sun fara cin more abin ko kuma har yanzu horon ne suke ta ɗoka ba su fara yin tsaye da ƙawafinsu ba. To lalle a tele da yawa na shiga ciki. Na shiga na ɗumki na iske suna ko yau ko ɗumkin gidan ku kai ka rage makanka larura. Na iske 'yan mata suna ɗinkin kansu kuma suna yi ma mutane haƙƙin gyare-gyare suna samun 'yan dalolinsu. Samari kuma masu gyaran moto suna yi su ma suna samu. kowane na tambaya ce wallahi tanti muna samun bakin gwalgwado kafin mu ke samun namu na kanmu tun da yanzu karkashi ne suke koya musu ne ake suna karkashin patron yanzu karshen eh, horon ga yan aka kare ana raba musu kayan aikin su kowa ta iya dogara mu kai ne wani kira za ku yi gare su nan gaba yan an ka sallame su ko wani an ka bar shi dama shi ta shi tsaye da kawakun shi to lallai kira kai kahin in yi kira gare su ina kira ga uwayen su sa'annan dan yau yaro in yana nan na kowa ne duk latijan da ya girme yana da warin danka sai ka yi mishi magana ɗan nan yaran nan in sun ka zo an koya musu an ba su kayan aiki da Allah uwaye su bi sau da kafa kai yaran nan su saida dan yaro you ba a yi mishi magana ba a jan hankalin shi bai san abin da shi kai ba amma ina jan hankalin su ni a matsayin tantin su uwarsu ta biyu ko kakasu wani wuri ina jan hankalin su da Allah kayan nan an ka ba su su rike su da zuciya guda su rike su da muhimmanci tunda suna rike da abin nan ba su rasa abin da sun ka wa insha Allah. To masu sauraro nan muke rufe shirin na kasa a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako da bakuwar mu Madam Ado Zainabu Abdallah shugabar kungiyar guragun birnin Kwanni da ni da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai an jima. Madalla to ga Ridwan Muktar Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. Ghanaian Times za mu so masharhin jaridun na yau. Gwamnati ba za ta yi wata-wata ba wurin sake kaka ba haramci na tafiye-tafiye ministan labarai Yufan Kurma ne ya bayyana haka kuma jaridar Ghanaian Times ce ta ruwaito wannan labarin ta ce gwamnati ba za ta yi wata wata barorin kaka ba sabbin na ka'idodin hana tafiye-tafiye dangane da irin yadda cutar COVID-19 ne ke sake haɓaka a ƙasar Turai. Ministan labarai Mr. Kujo Pon ya ba da sanarwar haka game da abin da ya ce ne gwamnati na kula ko kuma na sa ido ga irin abin da ke faruwa a Turai tare da damuwa aika Sudan ko da yake kasar ghana adadin waɗanda ke kamuwa da cutar dai na ragewa kuma gwamnati ba za ta yi saki ba da yake wa 'yan jaridu magana nan a ranar lahadi ministan labarai ko fon kuma ya bayyana cewar an yi rikodin waɗanda suka kamu da cutar 131 sabbi sa'an nan waɗanda ainihin cutar ya yi kamari tare da su ne mutum 177 sai jimlar mutum 299 da suka mutu fada da 'yan awarin uh, western togoland sojoji sun kwato bindigogi guda hudu da kayayyakin aikin 'yan sanda da waɗansu manyan bindigogi guda goma da har yanzu ba san inda suka yi ba sama ko ƙasa Jarida ta ce wani aiki na bincike da ke samun goyin bayan na wato sojoji na gabatar da bincike gida-gida wadda ainihin ya taimaka wurin kwato bidigogi manya guda hudu da wasu kayayyaki na aikin soji da aka kwashe daga tashar 'yan sandan avaime kuma wasu 'yan tada zaune tsaye ne da sun mamaye wannan wuri a daren juma'a a cikin su na kawo ɗimuwa a cikin ƙasar suka kwashe waɗannan makamakaman dai makamai ne da waɗansu kayayyaki na aikin 'yan sanda waɗannan kaya kenan da aka kwashe a wannan ƙauye kusa da Aveime. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito dalilan da suka sa aka rashe wasu sunayen masu zaɓe a cikin rajistar masu zaɓe wadda yanzu adadin waɗanda suka yi rajistar ya kai miliyan goma sha bakwai. Hukumar zaɓe dai ta bayyana cewar adadin na rajistar masu zaɓe yanzu yana tsaye ne a kan mutum miliyan goma sha bakwai dubu bakwai ɗari bakwai da ishirin da wannan kamar yadda hukumar ta ce har yanzu kurya-kurya ne na ainihin sakamakon rajistar da aka yi har sai ɗaya ga watan oktoba kwamishin gabanin haka ta nuna cewar ta yi rajistar masu kada zaɓe mutum dubu goma sha shida da tara ne sai dai a taron manema labarai na ranar litinin maga kujerar hukumar zaben mrs jin manson ta nuna cewar akwai ƙarin sunaye 44,220 wadda aka ƙara kuma har yau da saura na kimanin mutum sunaye 7,515 da wannan sharhi na jaridar daily graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. hali yanzu ga mu na ƙarshe wato sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. kasar Lebanon tana fuskantar munanan matsalolin tattalin arziki saboda gazawar gwamnati a shekaru da dama da cin hanci da rashawa da kuma gazawar da shugabannin lebanon suka yi ta yi wurin samar da sauyi mai ma'ana da zai dore. mummunar fashewar ranar hudu ga watan agusta ta karfafa kira da mutanen lebanon ke yi na neman inganta tattalin arziki da sauye-sauyen harkokin gwamnati da mulki na kwarai da kuma kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da ya yi wa lebanon katutu amurka tana tare da mutanen lebanon da suke faɗin cewa ba za su lamunta da yadda ake gudanar da harkoki a ƙasar ba yayin da mutanen Lebanon suka sha wahala na tattalin arziki da na annobar COVID-19 da ayyukan kungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran kana magoya bayan ta ke amfani da siyasar cin hanci da rashawa suna mamaye kasar shekaru da dama domin gudanar da ayyukansu na ta'addanci da haramtattun harkoki. A ranar 8 ga watan Satumba, Amurka ta ayyana Yusuf binyanus da Ali Hassan Khalil tsofaffin ministoci a tsohuwar gwamnati suna taimakawa Hezbollah kamar yadda dokar gwamnati ta 2024 ta tanada. Yayin da suke rike da mukamai a tsohuwar gwamnatin Lebanon, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a wata sanarwa da rubuta cewa Finianis da Khalil suna taimako kai tsaye ga Hezbollah ta fuskar siyasa da tattalin arziki ciki har da baiwa kamfanoni mallakan hezbollah kwangilar gwamnati na miliyoyin daloli suna karkatar da kudade daga asusun gwamnati zuwa ga kamfanonin hezbollah Yusuf Finyanus tsohon ministan sufuri ne yayin da Ali Alhassan Khalil kuma shine ministan kuɗi da kiwon lafiya da kuma noma. Mutanen biyu sun yi amfani da mukamansu ta hanyar da bai dace ba suka karkatar da kudaden jama'a zuwa ga kungiyoyin ta'addanci sakatare pompeo ya rubuta cewa hezbollah tana dogara ne a kan tsarin siyasar libanon mai cike da rashawa duk wanda ya taimaka wa bukatun hezbollah ta siyasa ko ta tattalin arziki a hankali yana karar da raguwar mulkin kwarai kana yana ba da taimakon kuɗi ga ayyukan ta'addanci ma'aikatar bitar malin amurka ta faɗa a wata sanarwa da ta rubuta cewa matsaloli masu tarin yawa a libanon sun samo asali ne daga rashawa da taɓarɓarewar tattalin arziki na shekaru da dama tun cikin watan oktoban shekarar 2019 aka gudanar da wata gagarumar zanga-zanga a faɗin ƙasar kan buƙatar kawo sauyi ga siyasa da tattalin arzikin lebanon masu zanga-zanga suna kira cewa dukkaninsu ma'ana dukkaninsu suka bayyana su ta neman sauyi da kuma fallasa ƙungiyoyin cin hanci da rashawa ciki har da hezbollah cin hanci da rashawa ya yi katutu a lebanon kana hezbollah tana amfani da tsarin siyasa tana aikata miyagun ayyuka in ji sakataren bitar malin amurka steven muninci amurka tana tare da mutanen lebanon a kira da suke yi ga sauyi kana za ta yi amfani da hukumominta ta auna masu danne su da kuma masu tatse su wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sule muni Barma ke ce da ku, muni lafiya.